ita rayuwa haka take shi yasa aka ce wani yaga gaskiya ya bita wani yaga ga ƙarya ya bita kowa yana zabar abin da daidai da shi ne wanda da gaba ɗayan su su ta salibe amma yanzu daga jin an ba su kujera a kotu an kuma ba su a kotu ta biyu aka yi musu wannan talalar to sai suka miƙe kafa waɗanda ma aka daina jin ɗuriyar su yanzu sun garzayo sun dawo midiya suna taku ɗaiɗai da ƙarfin su su a tunanin su abin da aka yi wa'ancan kotunan shi za a kuma yi a kotun koli to ita kotun koli guri ne da ake nuna integrity kuma gaskiyar ka ce take kwatarka wanda mun muna da raja'i kuma muna da tunanin ciwar da yadda Allah rabbi samawati wal ardi za su ji kunya kuma wa'ancan mutanen ba 'yan siyasa bane 'yan APC so da ba sa iya rayuwa idan ba gwamnati suka ce tsabar iya siyasan nema ta sa su kai wannan nasara har guda biyu kuma suna sa ran ta uku <laughs> ina iya siyasa take da kana jin wata APC ne a Kano duk sun yi shiru mun musu ritaya a siyasa mun kai su makabartar tarihi mun binne su amma yanzu daga jin cewar wai kotu ta ba su ko za ta ba su, har sun fara raba mukamai an raba kwamishinoni sun fi dubu a jihar Kano sai ka ga mutum karami ya je gun babba ya wanke shi tas ya karbe yan sa da zummar wai za a bashi kwamishina ya taho rediyo yana koda abin da ba gaskiya ba to muna so mu gaya mutanen mu a daina daga hankali zaka ji zaka gani amma inda naji daɗi shine aka ce ramin ƙarya kwararre ne dan haka in Allah ya so ya yarda mutanen can za su kunyata a siyasa kuma gaskiya sai ta bayyana a jihar Kano abba gida gida shine gwamna daga nan har 2031 honorable